Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa rediyo kuma si za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma biyo hausa hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim ka almasi garba ne da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Litinin 16 ga watan Yuli. bayan labaran duniya za a ji cewa kungiyar mata musulmi ta fanwan ta yi taron jaddada wajibcin ceto ilimi a najeriya saboda kyautata zaman lafiya za kuma a ji ita kuma kungiyar malaman musulmi da kirista a najeriya ta yi taronta ne na jaddada muhimmancin zaman lafiya a jihar adamawa Salihu Garba zai shigo da shirin sana da rashin tayi. Muna kuma tafa da sharhin jaridun Najeriya da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin kuma masu sauraron mu. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Assalamu alaikum ga labarin mai karanta mai Ali. gabanin taron kolin da zai yi da shugaban rasha vladimir putin shugaban amurka donald trump ya nuna alaman cewa kila babu abin da taron zai Haka nan kuma ya yi matukar sukan lamirin waɗanda ake gani bisa al'ada a ƙawayen amurka ne a hira da gidan talabijin na cbs ya da mr trump ya ce ƙungiyar tarayyar turai abokiyar gaba ko kuma hamayar amurka ce haka kuma mr trump ya ce rasha ma a wasu fannonin abokiyar gaba ce Shugaban Majalisar Turai Donald Trump ya mai da martani cikin sauri ta shafin Twitter ya ce Amurka da Turai ƙawaye ne sosai kuma dukkan waɗanda wanda yake yada labarin cewa abokan gaba ko hamayya ne yana yada ƙarya. Za a yi ganawar ce kwanaki uku bayan da lauya na musamman Robert Mueller ya gabatar da tuhuma kan jama'a asirin Rasha guda goma sha biyu bisa zargin da laifin yin shishigi a zaben shugaban kasar amurka na shekara ta 2015 da ya taimaka wajen ɗora mr trump akan karagar mulki dubban mutane ne suka yi sowar jin daɗi jiya lahadi a birnin addis ababa na ƙasar ethiopia lokacin da shugabannin eritrea da ethiopia suka rungumi juna wajen walimar da aka yi na murnar yarjejeniyar samun zaman lafiya da aka kulla tsakanin ƙasashen biyu abokan gaba. Shugaban Eritrea Asaya Afewarki ya faɗa wa 'yan Ethiopia cewa nuna bambanci da tsana da kuma kullawa juna makarkashiya yanzu sun kau. Ya ce yanzu a shirye suke su yi mu'amala irin ta 'yan uwantaka tsakaninsu. Ce kuma Firaministan Ethiopia Abiy Ahmed ya ce yafewa juna shine abu mafi ala. ya ce da suka sasanta suna nufin yafewa juna da nuna wa juna ƙauna a makon jiya prime minister ya kai ziyara eritrea bayan ya ba da sanarwa cewa ethiopia za ta mutunta ƙa'idodin yarjejeniyar samun zaman lafiya da ta kula da eritrea a shekara ta biyu, wadda ta kawo ƙarshen yakin shekaru biyu tsakanin ƙasashen biyu nan da nan ita kuma ƙasar eritrea ta bi sahun ethiopia wajen yin na'am da yarjejeniyar to waɗannan labarai dai suna zo muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jiya lahadi firaministan italiya ya ce kasashen turai guda biyar da suka hada da jamus da spain da portugal sun yadda za su karbi wasu daga cikin bakin haure kusan 450 waɗanda ake ko kuma aka yi jigilarsu cikin jiragen ruwa na soja guda biyu daga gabar tekun sicily jiya lahadi jamus da spain da kuma da Spain da kuma Portugal suka yadda za su karbi hamsin-hamsin daga cikin bakin hauren bayan da kasashen Faransa da kuma Malta suka yadda a ranar Asabar. To amma jamhuriyar Czechoslovakia ta da wannan shirin akan cewa shirin rarraba bakin hauren tamkar hanyar zuwa jihannama ce. Jiragen ruwa guda biyun ɗaya mallakin ƙungiyar tarayyar Turai ɗaya kuma na 'yan sandan tsaron gaba tekun Italiya. suna tsaye a cikin ruwan italiya bayan ministan harkokin cikin gidan italiya matteo salvini mai ra'ayin riƙau ya ce sai dai a tura jiragen ruwan zuwa malta ko kuma ƙasar libya inda suka fito tun da farko jami'an isra'ila sun kutsa wani wurin adana bayanai na iran suka kwashi dubban kasidu da fayafayen kwamfuta kusan mai tan waɗanda suka kunshi shirin iran na ƙera makaman nukiliya jaridar new york times ta fara buga labarin ne a jaridar ta da ta fito jiya lahadi da waɗannan bayanan ne prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya yi amfani da su wajen shawo kan shugaban amurka donald trump ya janye daga yarjejeniyar da amurka da wasu manyan ƙasashen duniya suka kula a shekara ta 2015 da ƙasar iran sai dai jaridar new york times ta ce ba za ta bugi kirji a kan sahihancin kasidan ba. Jummai Ali aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To a yayin da ake samun karuwar tashe-tashen hankula a Najeriya, ƙungiyar mata musulmi ta ƙasa ta yi taro a birnin Jos na jihar Plateau, inda ta danganta al'amarin da rashin ilimi. Zainab Babaji gare ki. A taronta na ƙasa karo na goma sha takwas da aka gudanar a nan Jos, ƙungiyar mata musulmin ta nuna takaicinta kan taɓarɓarewar ilimi a Najeriya. Dr. Sumayya Hamza ita ce kakakin ƙungiyar ta Form 1 a Najeriya. Muna da matasa waɗanda ba su da abin yi, wasu sun bar karatu, au saboda ba su ci ba an saukar da su, ko kuma iyaye ba su da halin biya musu, ko kuma sun shiga wani hali na shaye-shaye ya zama da suka karkace daga inda ya kamata su ci gaba da karatunsu to irin wa'annan matasan bayi da wahala idan wani ya zo ya yaudare su so yana da kyau mu fuskanci wannan lamari na zauna gari banza da muke da su za a iya duba musu hanyar sana'o'i inda za su taimaki kansu taron wanda ya tattaro kan mata daga dukkanin jihohi 36 a Najeriya ya tattauna ne kan matsalolin da fannin ilimi ke fuskanta tun daga kan rashin kwararrun malamai da shi kanshi kundin tsarin karatun rashin ingantattun dakunan karatu da kayayyakin koyarwa da kuma hanyoyin bunƙasa su don hana zaman kashe wando da ci gaba da daƙile matsalolin tsaro da kasar ke fuskanta. Sakataren kungiyar jama'atu Nasirul Islam ta ƙasa Sheikh Khalid Aliyu ya gabatar da kasida a wurin taron. Ai dama ran da babu ilimi duk kowane irin rikice na shiga. In aka samu ilimi sahihi nagartacce kowa dan saman lafiya ne. Lallai lallai iyaye suna da babbar gudumawa da za su yi wurin samar da ilimi nagartacce ingantacce ga 'ya'yansu amma ina tabbatar miki matukar gwamnati bata sa hannu ba abin ba zai taba yiwa ba saboda haka shi yasa tun da aka ce ilimi ya koma na kasuwanci ilimi ya lalace Na kuma tattauna da wasu mahalarta taron daga wasu jihohi. Sunana Hauwa Dan Jumaladan. Shirin entrepreneurship shi yana koyar da mu sana'o'i ne yadda za mu dogaro da kanmu. Sunana Binta Hassan Hussaini. Wannan taro na ilimi da ilmantarwa ne. In mun lura a baya za ku ga wasu jihohi suna kuka da irin matsalar da aka samu game da malamai da koyarwa. Wannan babban matsala ce. Malami bai iya baya zai iya karantar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Domin lokacin mana yanzu, wanda ba wannan haka yake kuma gaishe ki bar mani to kafin mu ci gaba a ji mashina To a gaishe ku a can jihar Adamawa wata kungiyar malaman musulmi da Kirista ne ta yi taron jaddada zaman lafiya Ibrahim Abdulaziz gare ka. wannan gangami na majalisar shiga tsakanin na addinan najeriya wato narek na mako zuwa ne yayin da ake samun tashe-tashen hankula a wasu jihohin najeriya ciki ko har da jihar adamawa yayin dai wannan gangami na wayar da kan al'umma da cibiyar ta gudanar a wasu kanan hukumomin jihar adamawan shugabannin addinin kirista da manan musulunci duk sun ankarar ne kan muhimmancin zama tare archbishop stephen damanza na ɗariƙar katolika wanda hailayo shine ma shugaban kungiyar kiristocin najeriya ta kan a jihar adamawa ya ko bai na takaicinsa ne ma bisa tashe-tashen hankulan da ake samu cikin kwanakin nan idan duka musulmi da kirista ta su haɗa kai mu yi zaman lafiya mu yi ayyuka da za su kawo mana zaman lafiya ba shaka za mu yi nasara. Kamar da Hamza shi ma shugaban majalisar musulmi a jihar wato adama muslim council alhaji abubakar sahabu magaji ya ce muddin da ana son ci gaba to fa da sai jama'a sun yi karatun ta ta wajen watsi ma da yan ingiza mai kan turuwa mu da muke zaune a nan arewa maso gabas na wannan ƙasa namu mun san abin da rashin zaman lafiya ya haddasa kuma duk inda aka samu rashin zaman lafiya nan da wanda ya ji da wanda bai ji ba da wanda ya gani da wanda bai gani ba ba zai bar shi ya zauna lafiyan ba. Tawagar gangamin dai ta ko zai ci fadar mai martaba ga wani ganye Alhaji Umaru Adamu Sanda inda babban basarakin ya gargaɗi shugabannin addini da su zama masu kaucewa kalaman da ka iya kawo fitina. we have minor minor differences. wannan mataki da kuka ɗauka a wannan majalisa na shiga tsakanin addinan nan biyu abin a yaba ne dole mu tashi tsaye wajen kawo fahimta juna a da ba haka lamarin yake ba inda kowa dan uwan kowa ne tun ma kafin zuwan siyasa shugabannin addini akwai rawar da ya kamata a taka wajen shiga tsakani a cewar babban basaraken gamori ganye Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To a gaida Ibrahima yanzu kan ga Sarfilu Koko Salihu Garba da shiri na gaba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Masu sauraron mu, Assalamu alaikum. Salihu Garba ne daga muryar Amurka a Washington DC ke gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Watakila kun saurari firar da wakilin murar Amurka da ke Abuja mai dina doda ta yi da masana a kan jinkirin da kasafin kuɗin bana ya samu. Bakin namu wato Alhaji Sani Dutsen ma da sanata Aliyu Sabi Abdullahi da Alhaji Bashir Baba sun suma bayani akan illa ko rashin illar jinkirin sai lokaci ya kure mana. To yau za mu ɗora daga inda muka tsaya makon jiya. Madina fili gare ki. barin da gare ka distinguished senator aliyu sabbi abdullahi kasafin kuɗin baran nan da kuka zan ce kuka ɗaga shi zuwa tsakiyar shekara a ina aka tsaya yanzu yadda aka aiwatar da shi domin na san kafin ku yi wannan yunkuri kun ce an aiwatar da kashi ashirin ne kawai cikin ɗari a wani hali ake ciki to a hakika zan ce wa kasafin 2017 gaskiya gwamnati ta kokarta saboda a daman da aka samu aka sake kuɗi aka yi ayyuka kuma duka ayyuka ne wanda aka bayar daga kasafin 2017 a matsalan da aka samu shine wurin sake kuɗi da hwari ina ganin kila don ba a samu kuɗin shiga to sai aka ɗan samu jinkiri wurin kuɗaɗen da aka sake ma ma'aikatan gwamnati wurin ayyukansu to ina ganin shine matsalan da aka samu amma kuma a yanzu ina ganin mun mai da hankali a kan cewa wa'annan ayyukan gaskiya an samu nasarori a kansu to abinda nake son jama'a su lura da shi shine mu a majalisa abinda muke lura da shi yadda mutanen da muke wakilta za su amfana kuma dole ne ka mai da hankali ga yadda mutane ke wahala da kukin da suka kawo maka da kai kuma za ka mai da hankali ga abin da kasafi ta tanada wurin share musu hawaye akan wayannan kokin misalin batun kiwon lafiya da aka faɗa kowa ya san halin da ake ciki na kiwon lafiya ya kamata a ce mai zazzabi ko kuma mai ciwon kai ko kuma dan ciwon ciki ƙanana ƙananan ino rashin lafiya a tafi asibiti a lura da shi idan abin ya fi ƙarfin nan shine za a ce za a tafi gaba to amma sai aka lura cewa yawancin garuruwanmu wayannan primary health care din sun tashi aiki wasu wuraren ma babu su to shi yasa majalisa da ta shuɗe 2017 ta kawo wani doka national health act watan doka a kan maganan kiwon lafiya na ƙasa a cikin dokan nan aka aji cewa a samu kashi ɗaya na kuɗin da zai shiga ta ɓangaren gwamnatin tarayya wanda za a amfani da shi wurin tabbatar da maganan kiwon lafiya a wannan primary health care ɗin to tun 2017 din nan ba abun da ya gudana to amma wannan karon ne muka yi kokari muka duba bisa wannan karin da aka samu na watan kudin da aka e dala shida eh, nan bangaren kudin da ya shigo to a ciki muka ce to ya kamata a tabbatar da wannan al'amarin kuma shi ne aka bayar to shi ne abin da aka ƙara bisa abin da ke ƙasa da aka kawo da wari to idan haka ne ina zargin cewa kun yi sauye-sauye a kasafin kuɗi kun ba kawunan ku ayyuka ya fito a'a ni ban san da wannan ba kuma ana fahimta duk abin da muka yi kamar da muka faɗa ne sanda muka zauna da ɓangaren zantarwa aka tattauna aka amince da abubuwan da za a yi shi sa kuma duk abubuwan da muka ƙara mu bayana a kansu kuma misali kamar nddc saboda suna da ayyukan da aka yi kuma babu kuɗi ba a biya kuɗi ba balantana mutane su ci gaba da ayyuka mutane na neman su ta da tarzoma muka ce wa'inda ake bin ba su suka aka dan ba da wani abu ina gani kamar biliyan ko nawa ne ko hamsin ne aka ƙara don suna, da bashi kusan triliyon shi shine muka samu wannan kasafin muka dan watan yago cikin ƙarin da aka samu muka bada don su masu je su hara biyan bashi wayanda suka yi aiki ba biya su bashi ba ai za su iya tada ta zoma to wannan mun magance wannan sannan makarantar haɗin kai unity schools ɗin da ake magana mun samu labari daga committees cewa makarantun nan yaran nan ba sa samun abincin da ya kamata to shi ma muka ba da kusan biliyan uku da ɗigo bakwai a ƙarin cewa a samu a je ana biyan masu kawo abinci a wayannan makarantun don yara su samu abinci masu inganci bayan haka akwai maganan batun pension da wasu arias na ma'aikatan gwamnati su ma mun ba da kuɗi a nan sannan akwai jami'an tsaro kuɗaɗen da suke bukata mun ga ya kasa duk wa'annan wuraren an babba da kuɗaɗe a wurin nan to duk abin da mu muka yi mu la'akari ne da inda akwai karanci sannan ita kasafin karan kanta dole gwamnati ta yi rance mu rage yawan kuɗin da za ta yi rance don a cikin abin da aka da cewa za a yi rance mun sake cire wasu, wasu bangare eh, a ciki muka kawo cikin ƙarin da muka samu don mu rage adadin kuɗin da aka aji za a yi rance sani aminu bari dawo gare ka me yasa in an yi kasafin kuɗi a shekara sai an ci bashi sana aiwatar da shi so to ya danganta ga kuduri da tunanin gwamnati da abin da take abun nan kamar yanzu abun da ya faru tsakanin majalisa da abu na wanda bebi ya kamata ya tsorai dole ne abun da majalisa ta yi dole ne ta ƙara kuɗi don ƙara nan kan kasa kuɗi don mai hankali zai tunanin cewa shin ai tun da sun ƙara kuɗin mai abinda abinda suka yi kiyasin da executive ta yi ya tashi da su ainihin kiyasin da suka yi sun kara saboda aikin ga abinda zai shigo ya kara shigowa kenan an kara kuɗi kenan kin gane da idan yan kara ai dole ne kuma a kara rarraba shi zuwa gurbi gurbi na inda inda inda maganar magana ciwo bashi take tasowa a hannun gwamnati shine deficit wato shine cewar abinda muke tunanin za mu samu mu aikatar da aikin nan duk da sai da man da zamu yi da kaza da kaza bai kai ba abin da zamu kashi na eh, kullum nika so in mai da abin kasar da mutane za su fahimta albashi na kaza ne amma bana ina da 'yan makaranta da kaza da kaza da zan biya masu saboda haka in haɗa albashi na kuɗin nan ba za su ishe ni ba sai na ranto wurin makwabta sannan kuɗi za su kusan kama haka ne amma inda inda gwamnatocin more especially kasashen masu tasowa suke da kuskure shine cewar mun ɗauki tattalin arziki ko kuma yadda ake tafiyar da gwamnati cewar dole asahin yadda aka koya mu a turanci haka za mu yi shi bari in baki misali gwamnati ta ce tana so ta gina gidaje mutane su shiga babu dalili ba dole ba ne gwamnati sai ta ɗauki kuɗi cikin kuɗin bajet inda ta gina gidaje akwai hanyoyi mafi sauƙi wanda za ta iya bin ƙila wasu matakai ta yi yanzu ba daɗe abu mun yi magana kamar maganar sukuk sukuk ɗin nan hanyar gyaran hanyoyi ne najeriya ta ɗauki kuɗi ina ganin biliyan biliyan ɗari biyar ne ko nawa ne muka ansa muka ce za mu gyara hanyoyi daga ina daga hannun jama'a aka anshe su an anshe su kuma da sunan cewar za a yi kaza idan da kuɗin nan da muka ansa hannun jama'a mun sanya su ta hanya ne wadda kuma za mu nemi kuɗi da su kamar misali mun ce gidaje za mu yi da kuɗin nan da muka ansa na su aikin ga duk mutumin da za mu ba gidan ya shiga sayan gidan nan zai yi kore biya cikin shekara uku ko hudu ko goma ko ishirin kin gane ko kin ga a nan gurin babu wani rikicin da gwamnati za ta anso kuɗi da ruwa ta sanya barin baki tarihi obasanjo ya fito yana kuka lokacin ingozi mun an so bashi biliyan biyar na dola amma a lokacin da muka zo biyan bashin nan ni na gani na kisa shi na rubuta shi abinda muka biya biliyan arba'in da biyar a kan bashin biliyan biyar saboda bashin nan da muke ansa bai da ma'ana za ka zo a ce ka a hankali a hankali sai ka ga cewar cikin lokacin da za ka biya shi ka lullunka lullunka lullunka kuɗin so magana kodin lokaci ina ba da shawara idan gwamnati za ta yi wani abu ta ɗauki duka hanyoyi duk ta kalli duk hanyoyi ta ga sai ya zama dolen dolen dole sannan ta ciyo bashi sannan ta ciyo bashi ɗauki misali jirgin ƙasa muke so mu sanya ƙasar nan daga lagos zuwa ibaduwa zuwa kano jirgi ne wanda in ka sanya shi za ka nemi kuɗi kuma za a nemi kuɗi china muka je muka ce za mu ranto kuɗi mu zo mu yi ba dalilin da zan je in an sawo kuɗi wurin china akan wannan china e ina son in gina jirgin ƙasa daga lagos zuwa abun nan zuwa, kano nawa ne zai kama mani zai kama maki najeriya biliyan biyar biliyan goma biliyan shida to ku zo ku gina za mu ba ku riba akan wannan ginin na biliyan kaza idan aka gina duk kuɗin da za ku ansa a ansa na biya su tafi wurin biyan ku kuɗin aikinku da kin ga bambanci ba kuɗi muka saya ba wurinku ba kuɗi muka saya ba ku ginin nan shi muka saya wurin ku saboda haka kuɗin ruwa ma ba za su shigo ba saboda haka rikici ba zai taho ba so duk wannan magana cewar a'a sai mun ciwo bashin kuɗi sai mu zama mai kaza ya kamata a kullum mu rika tunani zurfi tunani mai zurfi cewar ya zama dolan dolan dole babu yadda za mu don ainihin illar da ke samun kasashe masu tasowa a duniya ba abin da ya kai kudin ruwa da ake ansa bashi abin nan a duniya a da bature mutum dan adam zai zo ya sata daga afirka ya tafi da shi ya mashi aikin karfi ya nemi kuɗi da shi sai kasance a a wannan ta kaura sai ya zo cikin afirka sai ya saci dukiyar ƙasa na amfanin ƙasa ya tafi da shi ya gina nashi ƙasai sai kasance wannan ma yanzu babu a a kuɗin nan su ne za ka zo ka sai da mamudin shi kuma ya koma ya kwanta in biya ka kuɗi da kuɗin ruwa wanda a ranar da na malka zan ga cewar na biya ka lunkin balunki kamar yadda na baki labarin na Obasanjo. Madalla, jama'a ana ne kuma zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu mu ci gaba. A madadin waɗanda kuka ji muroyinsu da Solomon Abu da Chobahiro Diodone da suka taimaka da sauti, ni Salu Garba ke maku fatan alheri. ku kasance cikin ƙoshin lafiya. To a gaishe ka yanzu kuma ga baban gida jibirin da sharhin jaridun Najeriya. A akasarin sharhin jaridun yau dai sun mai da hankali ne dangane da sakamakon zaben gwamna da aka gudanar a jihar ekiti inda jam'iyyar apc mai adawa ta lashe zaben na gwamna da kuma sakamakon gasar cin kofin duniya wanda kasar faransa ta lashe a labarin da ta bayar jaridar the nation ta bayyana cewa dan takarar jam'iyyar apc kuma tsohon gwamnan jihar ta ekiti Kayode Fayebi, ya samu kuru'u 1997,459 yayin da Profesa Eleka na jam'iyyar PDP wanda kuma ke zama mataimakin gwamna ya samu kuri'u 178,121 sai kuma jaridar blueprint jaridar da turaito cewa wasu 'yan najeriya 166 an dawo da su gida daga kasar libya daga cikinsu kuma akwai mata guda bakwai da kuma maza uku shugaba buhari ya tashi zuwa birnin hague a cewar jaridar the guardian zai gabatar da wata kasida ce ta musamman da kotun hukunta masu manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta gayyace shi ya gabatar ita kuwa jaridar the punch ta ruwaito tsohon shugaban ƙasa chief olusegun obasanjo ne na jaddada ƙudurinsa na mara baya ga yunkurin da wasu 'yan siyasan adawa ke yi na ganin shugaban ƙasa muhammadu buhari bai samu nasara ba a zaben shekara mai zuwa sai dai jaridar ta ruwaito obasanjo na cewa ba zai fa koma jam'iyyar pdp ba ita kuwa jaridar da san ta ruwaito cewa yanzu haka akwai wasu 'yan najeriya 'yan kallon kwallon kafan duniya guda sittin da suka makale a kasar rasha ana kyautata da san cewa wani mai safarar mutane zuwa kasashen waje ne ya sayar musu da tikitin zuwa ƙasa ta rasha ƙarshen sharhin jaridun na wannan safiya kenan baban Yaji jibrin murya amurka daga Legas. To da baban gida yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana babba Adama Raifata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawan Najeriya. Yan siyasar Najeriya, kuji tsoron Allah ku yi siyasar kishin ƙasa. wai sai ka ji mutum da furfura gashi da shekaru sai ka ji yana cewa wai mun tura mota ta baɗe mu da kura ta tashi ta bar mu to sai kai wa motar fatan alheri a sauka lafiya kai kuma ka nemi wata mota al'ummar jihar ikiti muna muku fatan alheri sabon gwamna allah ya sa a yi mulki cikin adalci da rikon amana Assalamu alaikum sunana babba Haruna Damba Habaju Bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka. To alhamdulillahi ala kulli hal zan yi amfani da wannan dama wajen taya jam'iyyar APC murnar nasanar lashe zaben jihar Ikiti. Ina fata al'ummar jihar Ikiti gaba su za su ajiye bambancin siyasa za su rungumi juna. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. mai magana alhaji audu mai gora kamfana ma na madorin jihar jigawa haba jam'iyyar pdp ba bani kunya wai ke ce mai faɗin cewar an yi miki magudi a zaben jihar ikiti ki fa sani ke jami'a ta magudi a dukkan ƙasashenmu na afirka to yanzu kuma ga jama'i ali ta dawo da labaran duniya abin fa a takaice gabanin taron kolin da zai yi da shugaban rasha vladimir putin shugaban amurka donald trump ya nuna alaman cewa kila ma ba abin da taron zai hakan nan kuma ya matukar sukan lamirin waɗanda ake gani bisa al'ada ƙawayen amurka ne za a yi ganawa wacce kwanaki uku bayan da lauya na musamman robert mueller ya gabatar da tuhuma akan jaman leƙen asirin rasha guda biyu bisa zargin cewa sun yi shishiki a zaben shugaban amurka da aka yi da ya ɗora shugaba trump akan karagar mulki dubban mutane ne suka yi sowar jin daɗi jiya lahadi a birnin addis ababa na ƙasar ethiopia lokacin da shugabannin eritrea da ethiopia suka rungumi juna wajen walimar da aka yi na murnar yarjejeniyar samun zaman lafiya da suka kulla da aka kulla tsakanin ƙasashen biyu abokan gaba shugaban eritrea asaya yake ya faɗa wa 'yan ethiopia cewa nuna bambanci da tsana da kuma kullawa juna makarkashiya yanzu sun kau ya ce yanzu a shirye suke su mu'amala irin ta 'yan wantaka su shi kuma firaministan ethiopia ya ce yafewa juna shine abu mafi ala ya ce da suka sasanta suna nufin yafewa juna da nuna wa juna ƙauna. To nan muka kawo ƙarshen shirin gaba sai yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Jimai Ali wadda ta karanto mana labaran duniya da wanda haɗa mana sautin Salaman Abu da mu na wannan lokacin wato Jan Ellison ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri.